Marina. Hafiz Sani Manshabi ke addu'a babban masallacin Abuja bayan sauke karatun Alkur'anul Karim tsakanin sallar tarawihi da tahajjud a tsawon Ramadana. Addu'a ta tabo ta gwamnati addu'a da nasarar magance kalubalen tsaro da ke haddasa mutuwar mutane ba gaira ba dalili. Babban masallacin Abuja da ke tsakiyar birnin dabda da majami'ar dukkan ɗarikun mabiya addinin Kirista kan tara mutane duk tsawon azumin da kuma masu kiɓewa don ibada musamman ma da kan shigo a goman ƙarshe na Ramadana. Dr. Kabir Adam na'ibin limamin masallaci ne. Ina kiran 'yan uwa musamman 'yan Najeriya a ko'ina a masallatai daban-daban su yi addu'a ta zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu. Su yi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana mafita kan yadda za a warware wannan matsaloli na tsaro da suka dame mu a wannan ƙasa. Allah ya sa a samu gano bakin zaren a warware cikin ruwan sanyi. Allah kuma ya azurta mu da ƙarfin arziki ya tsare mu daga miyagun cututtuka daban-daban a wannan zamani. Maimakon la'antar shugabanni ko muzan tasu musamman ma ta kafafen labarun yanar gizo a tabaron Dr. Suraj Alhaji Sabo Kefi yi musu addu'a ne mafi ala. Domin wannan wuri yana da muhimmanci gayar muhimmanci. Duk lokacin da mutum ya roki Allah ya halakar da shugabansa ya yi ganganci. Muna buga misali kamar direba ne mutum ne ya shiga taksi direba na tuka taksi suna tafiya suna speed sai ce kai da ma Allah Allah sa wannan direban ya makanci. shi kuma yana cikin motan ai kaga ya kawo matsala to haka mutumin da zai yi shugabansa mummunan addu'a to shi yasa muke cewa wayannan shugabanni da muka zaba Allah madaukakin sarki ya taimake su kuma mu ƙara masu da addu'a kuma mu ƙara juriyan haƙuri domin ba zai yiwu a ce gyaran da muke buƙata mun same shi a wata ɗaya ko a wata biyu ko a wata kai ko a shekara amma in aka yi haƙuri Allah madaukakin sarki sai ya kawo mana nasara. A rufe tafsirin Ramadana dukkanin masallatan Abuja yau ake fara duba watan Shawwal a yayin da azumi ya cika kwana 29. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.